shaitan rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu a wannan shiri na don iyali muna muku sallama da kuma fatan alkhairi to kamar yadda muka tsaya wancan sati da Dr. a akan shirin na don iyali akan kuma abubuwan da ya shafi mata musamman na lafiyansu wancan satin mun tattauna akan infertility ma'ana rashin haifuwa ta gaya mana abubuwan da suke iya kawowa wanda yana iya shafin gefen namiji da gefen mace kuma yawanci yana da alaka da ko yanayi na, mutum ko kuma hormonal imbalance ma'ana kenan yanayi ya canja na cikin jikin dan adam da kuma cututtukan da ake iya raba na zamantakewa dai da sauransu to a cikin wancan shiri din mun taɓo maganan a wajen mafita me ya kamata a yi sai muka tambaye ta akan maganan in vitro fertilization ko kuma eh, samun haihuwa na koma bayan da yadda aka saba ma'ana ko a yi shi a waje a mai da shi cikin cikin eh, uwa ta haifar to muna so eh, doctor yau za ta mana bayani akan shi sosai da kuma wanne ne musulunci ya kama da musulunci wanne ne kuma musulunci ba zai amince da shi ba insha Allah. to dokta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum wa wa insha Allah kamar yadda muka yi wancan satin alkawari za mu ci gaba kan maganan wannan haifuwa da ake samarwa na wajen yadda aka saba din to muna son doktor ki mana bayani cikakke akan shi ki mana kuma fayyace mana wanda kike gani a musulunce bayi da wani matsala da kuma wanda kike gani zai iya zama da matsala musulunci so that sai mu ga ya za a yi mutane da suke yawan tambaya akan shi wanne ya kamata su je wa insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam um, maganan da zan yi akan abin da muke kira artificial reproductive techniques wato hanyoyi ne da ake bi wanda ba ba yadda aka san su ba haihuwa ne yadda ake bi a same shi ba yadda aka san shi mace da namiji su samu saduwa a samu ɗa mm. ya girma a cikin cikin mahaifas uwarsa a haife shi to artificial abin da ake nufi ne abin da ba natural ba abin da ba yadda ya saba ba da mm. al'ada mm. wani abu ne da aka dan kawo da ilimi ya kawo yadda za a iya samun mafita wa waɗansu wanda ba su samu haihuwa ba akan wasu dalilai to a gaskiya wannan artificial reproductive techniques hanyoyi ne daban-daban akwai hanyoyi kala-kala yawa akwai ɗaya da muke kiran shi in vitro fertilization wanda na fara magana a kai wancan sati wato abin da ake nufi da in vitro fertilization mm. shine abin da ba a cikin ciki ba ɗauko eh, mani a ɗauko kwai na mace mm. a haɗa shi a tube haka a mm. lab mm. a mai da shi in ya fara rika sai a ɗauke sai a mai da shi cikin mahaifiyarsa to haka kuma akwai sauran al'amura wani lokaci ba wai za a je a ɗauko daga cikin mahaifar ba ne in aka ba macen aka yi inducing ta samu x aka je aka da allura aka jawo koyayen daga cikinta za a iya samun shi ma mani ɗin ko mai gidan ya bayar ko kuma a je ba gurin gurin 'ya'yan gwaiwa mm. a ja mm. a sirinji mm. ko a yanko depending on in an samu akwai wani abu a cikin masu amfani a ɗauka sai a haɗa in aka haɗa sannan a zo a mayar so ko dai a je a ta hanyar allura ko kuma a ta fitarwa da sauransu duk za a iya yi wani lokaci kuma a haɗan ma ba zai yiwu ba sai dai an ɗauki mani ɗin an sa shi da allura an saka shi cikin kwan wanda muke cewa ixi intracytoplasmic sperm injection mm. ko ba haka ba a ɗauki sperm din a shigar da shi cikin kwan yawwa mm. na farkon da na yi magana ivf din mm. za a zuba shi ne kawai ga kwai kamar guda biyar a zuba a cikin petri dish sai a ɗauko sperm din sai a zuba sai a bar su a control environment mm. sai su yi su samu su yi fertilizing da kansu mm, mm. kin gane ko su fashe da kansu su haɗu da kansu su yi ɗa da kansu to kawai sai dai a ɗauki ɗan sai a saka ko ba haka ba yawa ko a ɗauki biyu ko uku ko hudu don ba lalle bane in aka saka ma yayi sai abin da Allah ya yi yawa haɗuwan ma sai abin da Allah ya yi dan ba lalle bane ne ka saka kace ku haɗu ku haɗu mm, sai Allah ya yi ko ba gaskiya ba sannan wanda Allah ya yi mm. sannan za a ɗauka mm. za a iya ɗaukan biyu zuwa uku zuwa hudu ma a saka don ba a san wanne ne kuma Allah zai sa ya ci gaba to kaga irin haka yana ana iya yi to wani lokaci kuma akan yi a dalilin wani matsala na ma'aurata yanzu matsala ce nake da shi maybe ina da ina da jin in sikila mm. ni as ne mai mm. gida na kila as ne mm. to wani lokaci akwai chance in cewa za ka iya samun haihuwa sikila ko ba haka ba yauwa to wani lokaci za a iya amfani da wannan ilimin a yi amfani da wannan ilimin wajen korewa ko kuma ce avoiding kenan mm. korewa mm. samun ɗa mai wannan sikila eh. abinda za a yi idan aka ɗauki kokon mm. macen aka ɗauki spam ɗin namijin aka haɗa suka yi ɗan kafin a miki transfer ɗin sai a yi miki sai a yi test ɗin waɗannan wanne ne ba sikla ba wanne ne sikla tabbas eh. to sai a samu wanda yake ba siklan ba sai a ɗauka sai a saka so yana da wannan amfani kenan wani lokacin ba ma siklan bane mm. wani cutan ne daban mm. wanda kuna ta haihuwar ɗan ba sa yi ba sa mm. zama ba sa zama don saboda suna da wannan jin na wannan matsalan to za a iya yin wannan technology din sai a ga to wanne ne cikin embryon da zai forming din nan wanne ne bayi da wannan cutar to shine za a mayar da shi a da sami in ga akwai dalili akwai so ba wai dan kawai rashin haihuwa ba za a yi amfani da shi wajen masu haihuwan su na samun matsala yauwa masu haihuwan masu matsala a yi amfani da shi marasa haihuwan a yi amfani da shi yau to duk kan iya faruwa to sa'an nan a takaice ke da nan mm. akwai sauran methods da duk dai is the same eh, abu ne iri daya mm. yauwa to yanzu inda ake samun akasi mm. a musulunce mm. mata ce da mijinta mm. suka zo aka gwada aka ce eh, tana da matsalan tube guri ya toshe babu hanyar da kwai zai iya fitowa daga kwai ya bi cikin tube ya zo cikin mahaifa shi ma spam din an zuba shi ya bi cikin tube su haɗu da kwai su haɗu natural su yi ɗa wurin ya toshe ya za a yi to kin ga za iya sai a yi inducing a bata dan wasu allurai da wasu yan allurai haka za a iya a haɓakar da kwan mm. sai ta fi da kwai da yawa sai because abin da yasa ake haɓaka kwan da yawa don mm. saboda ba mu da yaƙinin cewa zai yi ko ba zai ba tabbas ko ba zai gwadawa ake mm. gwadawa ne ko ba haka ba sai a haɓaka kwan da yawa yanzu to an samu kwai kamar guda goma sannan a ciki a ɗibo spam a cikin spam ejaculation guda ɗaya za a iya samun sperm miliyan 60 mm. to a hakan sai an nemi shi ma in yana da matsala kila mm. yana da matsalan spam din shi mm. bai da karfi ko kuma yawancin su a mace suke dan saboda wani matsalan da ya taba samu da sauransu to sai an nemi wanda yake da kyau akwai eh, wasu sinadarai da a zuba ma spam din wadanda suke da kyau a tantance masu kyau din su za a ɗiba ko ba gaskiya ba sannan a zo a yi wannan haɗin mm. eh. sannan a zo a saka maka a cikin mahaifinta kin ga ɗan ta ne mm. kuma ɗan shi ne mm. mu matarsa ce kuma mijinta ne eh. ko ba gaskiya ba to kin ga wannan tafiya ya tafi taimako ne aka yi don saboda abin da ya yi to haka kuma duk wannan genetic problems duk irin dai za a bi ta haka ba wani matsala ba ne to inda za a samu matsala don saboda yana faru Mm. tunda shi wannan ilimi ba wai da musulmi ba ne. ilimi ne yana nan kowa kuma ya ga dama zai amfani da shi ko ba gaskiya ba mm. magani ne akwai maganin haram akwai na halal. Eh. Ko ba gaskiya mm. kasuwanci ne akwai na halal akwai na haram. Ko ma menene a rayuwa zaki samu akwai abu mai kyau akwai mara kyau. Zaɓinka ka ne kai a matsayinka na musulmi Allah ya baka dama to ga mara kyau ga mai kyau. wanne za ka eh. ko ba gaskiya ba to haka ne shi din ma ba wani abu ne haka shi din ma yake mm. saboda haka akwai sai ki gani wani lokaci mm. shi mijin kwata-kwata an duba spam din nashi mm. a ce babu kwata-kwata babu spam babu ta inda kuma za a samu spam a jikin shi ko ba haka ba ita kuma macen gatanin tana da koyaye to wasu fa mm. yawwa wasu mm. musamman wanda ba musulmai ba sai ki ga a ce to bari a nemo wani spam daban daban sai a hada musu a hada mm. to hakan ma su wasu suna yi to kin ga dai farko shi dai ba ba dansa bane eh tabbas kuma ba su san ma kila waye bane kila wani lokaci <laughs> sun sani wani lokaci ba su sani ba wani lokaci wani kai zaka kawo ma wani da zai ka baka spam wani kuma baka ma san na ba bane za a ce to za a samu ko ba haka ba mm. to kin gani irin haka za a samu a sa spam din a hada da kwan na mm. matanka a saka mata a cikin mahaifa ta haifa to kin ga wannan akwai akasi tunda mm. dai an san cewa ba dan ka ba genetically dai kam inda za a duba kididdigin jin ne ba dan ka bane tabbas duk da dai aure ya hada wannan kuma wani fatawa ne na daban da eh, za a malamai ne wanda ya kamata su yi bayani kan shi na yawa aure eh. dai ya hada kuma matar ka ce kuma ta haihu tabbas to kuma ba zina ta yi ba kuma ba zina ta yi ba <laughs> to yanzu me matsayin wannan kin ga wannan malamai za su yi tabbas ya zama me kuke ce mishi mm. shubha shubha tabbas ba mu san shi ba eh. mu san yadda yadda za a dauki wannan hukuncin hukuncin ba mm. amma dai mm. tabbas jin kam yana iya ba ba ba jin ɗinka ne ba DNA ɗinka ne ba ɗinka nan kuma wani lokaci ita mm. macen ce ta manyanta mm. ta girma ta yi hamsin ta yi arba'in da tara ba ta da kwai masu kyau ba zai mm. yi ko an yi amfani da wasu kwayanta ma aka ba ta allurai ta yi kwan su riga da sun ba su da ba karfi ba zai yi ba ta yi su a yi wannan aikin da su ba to sai kiga aka ce za ta iya samo kwan kanwarta ko na yadda wata yar uwarta wanda jikinsu zai iya zama towa iri daya mm, mm. tunda kin ga ita za ta girma da dan a cikin mahaifanta dole ya kama da ita wani lokaci to sai a samu haka in ya kama da ita ya fi dauka dan dama dama eh dan dama dama akan <laughs> in bai kama da ita wata da ko yar indiya ko yar baturiya <laughs> na gane ko eh to shi in aka zo aka hada mm. shi kuma aka aka ɗauki kwan da ba nata ba aka hada da mijinta kin ga iya ya kama da wannan na biyun da na faɗa ya yi kama tabbas eh. ba dai nata ba nata ne yawa dan mijinta ne amma ba nata ba nata bane amma fa ita ta haifa amma kuma ita ta haifa wannan shi ma fa shubuhan ne shi ma shubuhan ne <laughs> because yanzu ai ta haifa ta haifa kuma matar ka ce eh kuma matar ka ce to sai <laughs> lalle ka to amma shi wannan da kwanshi za in kwanshi lafiya in spam din shi lafiyayye ne kenan shi da spam din shi akai wannan eh test din kina ka sa mata eh shi ya fi dama dama dai to ai duk dai babu dama dama fa guda ɗaya ne <laughs> eh, mata da miji da da da kunsu eh, da da sperm din dama eh, kawai mm. to wani lokaci kuma za a iya samu duka biyun ma duka biyun ma babu haka in fact when uh, a wasu kasashen ma hmm. in kika ji abin da ake yi sai ke kama baki hmm. ai shi ake ji ne sai yan nan suke jin tsoro ma gaba ɗaya su san akwai wancan da yake yi sai ya zaman to wata hmm. ce tana zaman kanta ta manyanta ta gaji da zaman kanta bata samu mijin ba bata yi auren ba kuma bata da dan kuma tana son da to sai yaya sai ta je ta bada ko ta bada kwanta ko kuma ma ta karbi kwan wata ta je ta haɗa a samu da wani spam na daban mm. a haɗa mm. ko a sa mata mm. ta haifar ko kuma wani lokaci ba ta ma da mahaifan kai eh. an mata wani operation an taɓa cire mahaifan amma kuma eh. tana son ta haifu eh. to wani lokaci in tana da kwai sai a cire kwan sai a je a haɗa da spam ɗin sai a saka ma wata daban ana ce mishi surrogacy ta haifar mata ta haifar mata ta akwai matsala <laughs> ran da ita kuma ta zo ta ce tana son kayan ta kuma akwai matsala to kuma shine ita ta haifa ita ta haifa amma ko ba dan ta bane eh, ba ba genetically ba dan ta bane ba dan ta bane mm, mm. amma kuma ita ta haifa to shine muke cewa wanda shi kuma ya haifan aka ganshi ya dau ciki ya haifa mm. a dokanmu na ƙasa ita ce ita ce biologic mm, mother su ne biologic tunda ita ta tsuguna ta haifa ita ta tsuguna ta shine mm, zahiri shine kawai zahiri shine abinda kowa ya gani shine mm, zahiri to ita ce biologic mother so wacce da ta ba da kuɗi ta yi reno fa akwai matsala <laughs> to kin gane so suna nan da yawa to wannan surrogacy din shi ma na miki yana nan kina da kwanki mai gidan kina da spam din shi amma ko baki da mahaifa sai a hada sai a saka ma wata sai ta renan muku din a cikin cikinta ta haifa sai ku karba yanzu lalatin astagfirullah ba zan ce lalatin amma wani akwai lalace wanda ya kai mm. yanzu wannan eh, luwaɗin nan mm, mm, a ce gay marriage tabbas eh to sai su suna so su haihu suna yi tabbas namiji da namiji ko ta mace da ta mace to sai su dauki sperm din su aje a nemo musu wani kwai can a saka wa wata can ta haifa musu dan sai ta basu ikon Allah kuma sai su sai a basu dan sai su sai su sai su rike haka ne har matan ma suna yi to haka a matan ma mm, lalle suna yi to kin ga ba abin da mm. ba za ka gani ba lalle ka lalle lalle lalle to abu ne yanzu dole ka samu natsuwa ka mm. gani kai kam wannan ilimin a matsayinka na musulmi menene ya dace da shari'a in gane ku menene ya dace da shari'a mm. shine abin tabbas yanzu wani lokaci ko na zancen warakan ciwon nan da mm. nake magana wasu genetically matan tana da matsala ko mijin na matsala kuma suna son da kuma yadda aka yi aka hada in dai jin ɗinsa ne mm. akwai wannan cuta in dai jin ɗin shi ne akwai wannan cuta to kin ga sai a ce sai dai a ɗauko na wani daban to a shari'ance yi eh. kin ga wannan ba abin da za a ce kai tsaye a ce ya ba ba tabbas mm. to irin hakan suna nan haka mm. so da haka abu dole ne mu zauna a dube shi mm. kada a kyamace abu in aka zo da shi kada a kyamace shi gaba daya don saboda akwai inda zai yi amfani don in ma kace za ka kyamace shi ka ka haramta shi ka kore shi mm. ba za fa ka rasa masu zuwa su je su yi ba still za su yi so gara a gaya musu wanda shi ne kuma su a nasu yawa mm. haka ne gara a fito a fayyace a ga wanne ne daidai mm. a musulunci sosai sai a yi kuma yadda ake yi kamar yadda na faɗa ne akwai allurai da za a yi wa macen a haɓakar da kwan su haɓaka su haɓaka su haɓaka sai a zo a ɗibo su a komi kuma yana da lokacin shi ya kamata za a yi shi a ja a shi a sirinji a zuba shi a petri dish a saka shi a control environment a ɗibo spam ɗin a saka da sauransu a duba mm. wanda ya rika shi za a saka wanda bai yi ba a bar shi eh. to duk da haka a irin koma a wannan akwai matsaloli da sukan taso na mm. issues irin wannan mm. to ka ɗibo kwai goma daga cikin mata ka ɗibo sperm ba iyaka daga cikin namiji mm. ka zuba su a wannan sun hada sai suka yi koyaye ya kai shida bakwai mm, takwas mm, suka yi ya ya kai goma to sai ka yayi da kai yayi sauran kenan ka bar su su mutu ne <laughs> ko kuma za ka saka su fuka gaskiya akwai akwai za ka sa su duka ne mm. a zo a ta samun matsala mm, shi ma mm. tun da ciki duk inda ya fi biyu uku akwai matsala akwai matsala a ciki ko ba haka ba yan uku yan hudu aka fito matsala balle goma to balle goma za ka zuba su duka goma ne ko za ka bar su ka zaɓi ɗaya ko biyu ne ka saka sauran kuma sai ka yi da su irin waɗannan al'amura sun tattaso wasu sai suke gani kamar malaman musulunci ana ga kamar shi life shi eh, rai ruhi mm. ba a mm. hura shi sai bayan arba'in na na uku mm. ko ba haka ba arba'in na uku ɗari da kwana ɗari da wani abu ɗari da ishirin ko ba gaskiya ba sannan za a hura rai so a ganin su wannan haɗin da aka yi ba mutum ba ne tukunna abu ne da sai an zo an hura masa rai zai zama zai to dan an bar su mm, ba a sa su ba an yi discarding din su mm, kenan ba mm, matsala ba ne gane ku eh. a wasu tunanin kuma a'a rai kila ai tun daga lokacin ya fara tun da lawa alam eh amma yawanci musulunci kan an dauki akan rai ba a hura rai ai sai ta kai tun da akwai lokaci akwai ayin qur'ani akwai hadisai kai da suka kawo mm. wannan wannan al'amari mm. so zancen rai yana farawa a farkon halitta eh. ba lalle haka ba mm. to shi yasa kin gani still yana bawa mutane opportunity za a iya yi kuma abinda za a zubar ba a amfani da so bai zama an yi kisan kai ba to wani lokaci kuma in aka zuba ina fitar miki da duk mm, abubuwan mm. ne don mutane su kowa su sani na wani lokacin mun aka ɗauki kutaman guda biyar tunda ba a san wanne zai ɗauka wanne ba zai ɗauka ba sai zaman to an samu duka biyar ɗin sun ɗauka sai ga ta da yan biyar tabbas ana samu a cikin ciki kuma mm. an san cewa a cikin yan biyar ɗin nan da ƙyar a samu cikin nan a ɗauke shi har haihuwa za a iya samun bari in aka yi bari kuma an ɓare duka duka to nan ma sai ki ga ana iya ce akwai abin da muke ce phytocyte mm. sai a sa sai a cire mm. Mm? a kashe ɗaya biyu uku a bar biyu to shi ma ya yi daidai kenan lalle kam shi kama a cikin cikin a cikin cikin eh. kuma duk sun ɗauka ga su na yan biya to wani lokaci akan samu haka sai ka ga kamar ya kamata a cire mm. don saboda kar a samu matsala mm. a bar guda biyun su dauka naturally tun da basu mutu ba don ana kamar naturally za su iya mutuwa sai a dan samu ko da dai guda biyu su mm, zauna ko ɗaya ko biyu to sai su mutu ba sai dukan biyar din suka ci gaba <laughs> to sai ya to shi ma in har ya kai wannan lokacin da shari'a ta ce shari'a ta ce rai za a hura rai to kinga zai zama kisan kai amma in bai kai ba fa za a iya discarding za a kashe su ke na ciki ma wani abu ne tabbas <laughs> to su ne irin al'amuran da suke amma idan ka sani mm. kuma wannan transfer din da ake wanda ake embryo transfer din da ake yin shi da ba kowa bane mm, mm. a center for example ina da center yanzu in naga dama zan iya saka kwai biyu eh, embryos biyu kawai maximum ba zai wuce biyu ba don ba na so in zo in samu matsalan ragewa yes ko ba haka ba zama ko ɗayan ko biyu ko ɗayan ko biyu in mm. Allah ya sa ya ɗauka to in Allah bai sa ya ɗauka ba shi ke kuma in za a sake kuma in ga sai an sake shi da mm, yanzu kowane guda ɗaya ma da za a yi kusan miliyan nawa tabbas ake biya to mm. don saboda kayan aikin da sauran so duk abubuwan nan abubuwa ne da suna nan yawa wanda kuma in dai ba a bi son zuciya ba akwai hanyoyi da za a bi a samu mafita wa al'umma musulunci tabbas to kuma irin wayannan dokta wannan technology din ko ci gaban da aka samu din nan har yanzu akwai su ne a irin gombe haka mana mata suna iya samun su samu irin wannan daman a gombe to yanzu ai kina so dole an fita kina so mu yi talle <laughs> yanzu ba haka bane tambaya ni dole za mu na wannan tambaya eh mm. zancen akwai kam <laughs> akwai oh sure ne da only abin lura kawai shine mm. inda akwai din mm. ba a asibitocin gwamnati mu ba zai zama private na eh, asibitin masu zaman eh, kansu akwai masu zaman mm. kansu mm. likitocin da suke da asibiti masu zaman kansu da kuma dan wuraren su dai mm, yau inda suke aiki na masu zaman kansu sukan yi irin kuma akan iya samu akan iya samu sosai to Allah ya sa mu dace insha Allah to masu kallo da saurare kun ji yanda ta kaya tsakaninmu da dokta akan wannan Eh, sabon technology ko kuma sabon ci gaba na science da aka samu wanda ake ta cece ku ce akan shi kuma ake ta wa malamai tambayoyi akan shi to shi yasa muka ce mu sisters din mu zo mu yi bayanin yadda malaman za su fahimci yaye sanadin abun ma gaba daya ba lallai yadda wani wata ta musu tambaya ba don mata mu muna da matsala in muna son ra'ayin zuciyarmu in za mu malami tambaya sai mu yi tambayan yadda ansan zai mana daidai to gaskiyar magana shi yasa muka ce gara mu fito mu yi baro-baro mu samu masaniya akan wannan magana din ta zo ta fayyace mana wanne ne ma ya kama da musulunci din a ciki wanne ne kuma kwata-kwata bai kama da musulunci ba to alhamdulillahi mun yi bayanai masu tsawo da dokta akan wannan kuma insha Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bata lada duk da irin wannan shadul din su na lokaci da ba su da shi dokta take samun dama take zuwa take mana duk wayannan dawainiya na ansa tambayoyin mun nan Allah subhanahu ta'ala ya saka mata da alkhairi mu kuma masu sauraro Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan baki ɗaya sa kuma mu yi amfani da shi to insha Allah sai Allah ya sake haɗa mu kuma wani shirin